Mm-hmm. jamila labari na ke kokarin cika alkawari na kwangilar da ta dauka na sheke al'amin mai nasara kamar yadda ta dauki wannan kwangila daga wajen yaran al'amin mai nasara kamar dai irin su iliya da moses da sauransu ta yadda ta bi al'amin mai nasara da tawakarsa har abuja domin samun damar da za ta ci wa'annan makotan kudade kimanin naira miliyan 300 ku kasance da mu a cikin wannan bidiyo domin ganin ya za ta kaya jama'a barkamu da haka sannan mu da sake saduwa a wannan tasha kar ku manta idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha sai a daure a danna subscribe sannan a danna kararrawa kana kuma ku taba alamar like akan wannan bidiyo muna godiya da ziyarar wannan tasha mai albarka kamar dai yadda muka gani a shirin labari na season 9 episode 1 wato dai na satin da ya wuce mun ga yadda jamila ta tubure sannan ta nuna halin naki da zamanta a kano ita ta gwammace dole sai ta je abuja wanda ta nuna wa majin nata wato lawan direba sai dai fa'idan shi ne zai zauna a kano amma ita tana abuja shi menene dalilin jamila na tuburewa akan ba za ta zauna a kano ba dole sai ta je abuja duk da cewa al'amin mai nasara mijin kawarta ne ba mijinta ba a yanzu dalili kuma shine wata babbar kwangila ta makodan kudade miliyoyin naira wadda ta dauka daga ɗaya daga cikin yaran al'amin mai nasara wato iliya ta ɗauki wannan kwangila na sheke al'amin mai nasara wanda hakan ne ba ta ƙwarin gwiwa na cewa ita fa babu ta yadda za a yi ta zauna a kano dole sai ta bi su al'amin mai nasara can abuja domin ta ga bayan al'amin ɗin a can shin dama jamila duk tuban da ta je ta yi a cikin wannan shiri a shi tuban muzuru ta yi idan ba ku manta ba jamila ta bayyana cewa yanzu ta haƙura ta fawwala wa allah ta koma ga allah ta dangana ta riƙe mijinta lawa lawan direba ba za ta kara yunkuri na wani abu mara kyau ba kamar da yadda jamilan ta nuna sai dai kuma ta bayyana karara duk wannan tuba da ta yi irin tuban nan ne wanda hausawa ke kiransa da tuban mazuru domin kuwa halin da take yi hali ne karara na munafukai da waɗanda idan sai ke makancewa akan duniya da nemanta jamila dai a shirin labari na ta nuna halin karanta da kuma hali na mara kyau a cikin wannan shiri kamar dai yadda muke gani ita burinta kawai shine ta sheke al'amin mai nasara har lahira domin ta ci wa'annan maƙudan kuɗaɗe wanda aka yi mata alƙawari. ta je abuja kuma a yanzu ta samu dama mai kyau domin kuwa ga ta ga al'amin mai nasara daga ita sai shi kuma al'amin mai nasaran bacci yake bayan likitoci sun bayyana cewa kada a sake a shiga wannan guri shin a tunaninku me zai fara a daidai wannan lokaci shin za ta ɗauki waya ne ta kira iliya domin ta sanar da shi cewa ga halin da ake ciki wani mataki ya kamata ta ɗauka ko kuma za ta zartar da hukuncin za ta zartar da abin da take tunani sai dai kuma kada ku manta fa yawanci irin wannan manya-manyan asibitocin na masu kuɗi yana kasancewa ko ina akwai na'urar tsaro ma'ana dai kyamara ta tsaro wacce ake kira da cctv kyamara wato duk abin da kake yi ko da tsinke ne zai gifta tabbas ana ganin shi a cikin wannan kyamara to me zai faru a lokacin da maryam ta samu wannan dama sai dai kuma za ta aikata wannan kisa ne ko kuma wannan abu a idan makwarwa wato dai duk abin da take ana kallanta amma dai yadda muka sani wannan labari da labari na din wato shirin labari na ana bada labarin rayuwar al'amin mai nasara ne wanda kuma wannan rayuwa tashi cike take da kalubale sai dai kuma karshe ba mu sani ba shin yana yin nasara ko baya yi duk da cewa a yanzu ma za mu iya cewa shi fa a rayuwarsa ya yi nasara domin kuwa babu abin da bai taɓa mallaka ba banda yanzu da ya rasa dukkanin iyalansa amma a da rayuwarsa cike take da farin ciki da nasarori domin kuwa ga mahaifiyarsa ga matarsa ga 'ya'yansa ga sauran 'yan uwansa duk suna tare suna zaune a ƙarƙashinsa kuma yana ba su kulawa daidai yadda ya kamata domin kuwa ya kasance hamsha haƙin mai kuɗi kuma shahararre wato dai za mu iya cewa a lokacin rayuwarsa fa daidai take kuma ya yi nasara sosai sai dai zuwa yanzu za mu iya cewa fa yana fuskantar wani ƙalubale muhimmi babba wanda tun da yake a rayuwarsa bai taɓa fuskantar irinsa ba shin rayuwarsa za ta ƙare ne a an kashe shi ko kuma zai samu ya yi nasara Allah ya taimake shi ya zauna da matarsa guda ɗaya ko biyu kuma su haifi 'ya'ya ya samu farin ciki wanda bai samu ba a baya ko mu ce a daidai wannan lokaci ya yaye masa dukkanin damuwar da take cikin ransa ko kuma ya rage masa wa'annan damuwoyi da suke cikin ransa shin kashe al'amin mai nasara ake yi ko kuma mutuwa yake yi da kansa bayan ya girma ya manyanta kuma arziki ya zauna arziki ya ci uban na da wanda kuma a yanzu a yanda muke ganin labarin al'amin mai nasara ta iya yiwa fa jamila ta iya zama ajalinsa ko kuma ta ƙara masa wannan ciwo da yake ciki ta ƙara masa wani ya zama na ciwuka guda biyu ga ciwon yunkurin kisa sannan kuma ga ciwon da yake damunsa na maryam ta sashi cikin wani hali sai dai kuma ana tunani ko kuma mu ce akwai maganinsa guda ɗaya wato ita ce dr asiya wadda ake sare duka wannan abubuwa ta su gushe ta sanadiyar dr asiya domin dr asiya ta kasance budurwa kyakkyawa wadda ko a yanzu za a iya aurenta a zauna da ita sannan kuma ga kula sannan kuma ta kasance likita ce dukkanin kula da dan adam yake bukata to dr asiya tana bada irinta tun daga kan ta lafiya da kuma kula ta farin ciki da sanya ko kuma sanadiyar yaya kunci na mutane ko kuma sanadiyar yaya kunci na mutum duk abin da dan adam yake bukata to dr asiya ta tara shi ta iya yiwuwa dr asiya ita ce silar maganin matsalolin da suke damun al'amin mai nasara to tabbas jamila kuwa za ta yi irin karshe irin karshen nadiya ko kuma irin karshen charity domin kuwa muddin a kama ta da yunkuri ko kuma da yin wani abu muhimmi don kashe al'amin mai nasara aka kama ta dumu-dumu to tabbas sai dan bozinta domin lawan ma zai nuna cewa fa bai santa ba domin ta sanadiyar mai nasarar ne ya santa a yanzu shi dai lawan za mu iya cewa fa karshen sa ya yi kyau a cikin wannan shahararren shiri na labari na domin kuwa duk da cewa dai ya haɗu da mata macijiya bai san halinta ba amma dai a yanzu ya tsira da gida da wani makudan kuɗaɗe domin ya je jari wannan ma babban nasara ce ko a yanzu aka daina nuno shi tabbas ya yi nasara a cikin wannan shiri wato dai lawan direba waɗanda kuma sun kasance mugaye a cikin wannan shiri kamar irinsu nadia charity da sauransu dukkaninsu a yanzu sun yi ƙarshe mara kyau saura jamila ita ce ba ta yi ƙarshe mara kyau ba a cikin wannan shiri wanda kuma za mu iya cewa fa jamila ita ce boss na wannan shiri domin idan ba ku manta ba har yanzu akwai so da ƙauna na jamila a cikin zuciyar adam mai nasara domin kuwa da yana so ya ga lawan bai ce a kira masa lawan direba ba cewa ya yi a kira masa jamila wanda haka shi ya tabbatar da cewa kuma a lokacin ya faɗi wannan magana ne a lokacin da yake jimami da raɗaɗi na abin da ita maryam ɗin ta sa masa wanda hakan ne ya saya tuno jamila wato masoyiyarsa ko kuma mace tsohuwar masoyiyarsa ya ce a kira masa ita wanda hakan shi ya tabbatar da cewa har yanzu akwai so da ƙauna da yake cikin zuciyarsa na jamila din? sai dai kuma kashi ta riga da ta yi aure kuma ta zama macijiya su harka noke wanda kuma tabbas karshen ta ba zai yi kyau ba a cikin wannan shahararren shiri na labari na kar dai ku manta da taba subscribe da like da kararrawa a wannan tasha sannan kuma ya kamata ku tofa albarkacin bakunan ku a comment section shin ya kuke gani zai kaya wani shawara za ku ba wa jamila a lokacin da ya zamana ga nan daga ita sai daga ita sai alhaji al'amin mai nasara a cikin ɗaki na asibiti shin wani shawara za ku bata wani mataki ya kamata ta ɗauka shin ta sheke shi ne ko kuma dai ta haƙura ko kuma ta yi masa kisan mammuke ku tofa albarkacin bakunan ku a comment section